wanda ya daidai da uku ga watan uku dubu biyu da ashirin da biyar miladiya allah madaukacin sarki ya ƙara haɗa mu a wannan masallaci namu na masjidul iqra a nan markazul iqra jami'atul iqra al'alamiya wanda yake nan zaria road kwanar dawaki cikin garin kano a ci gaba da karatun tafsirinmu da muke yi na bayan la'asar a wannan shekara idan ban manta ba muna cikin suratun nisa kuma yau za mu tashi a kan aya ta ɗari da ashirin da bakwai inda ubangiji maɗaukacin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين والمستضعفين المستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما نعم وبنجي ما دوكاكين ساركي يتي ويستفتونك في النساء suna neman fatawa a gare ka dangane da mata ƙulillahu yuftikum ka ce musu ubangiji maɗaukakin sarki zai muku fatawa fihinna dangane da al'amarinsu wa ma yutula alaikum da kuma abin da ake karantawa a gare ku fil kitabi a cikin littafi a cikin alkur'ani fiye taman nisa dangane da mata waɗanda suke marayu allati la tu'tuna hunna ma kutiba lahunna waɗanda ba kwa ba su sadakinsu cikakke wanda Allah ya umarta a ba su wa targhabuna kuma kuna kwaɗayin an tanki huhunna ku aure su wal mustaba'afina kuma da raunana minal wulidan daga cikin yara wa an taqumu lil yatama bil qisti kuma Allah maɗaukacin sarki yana umarta ku da ku tsaya dangane da marayu wajen yi musu adalci wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah kana bihi alima lalle ubangiji madaukakin sarki ya kasance masani ne wannan ayar kamar yadda Imam Bukhari ya fitar daga nana Aisha radiyallahu anha da Allah ya ce wa na kafin nisa suna neman fatawa wato sahabbai suka zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam suna neman fatawa dangane da al'amarin mata da hukunce-hukunce na gadansu to sai Allah madaukakin sarki ya ce musu kulillahu ka ce musu Allah madaukakin sarki yuftikum fihinna zai ba ku fatawa dangane da al'amuransu nana aisha take cewa mutum ne zai kasance akwai marainiya a ƙarƙashinsa shi ne waliyinsa kuma shi zai ci gadar yana cikin magadarta kuma dukiyarta da dukiyarsa sun yi musharaka a ciki ko da damino ne wato ko a gona ko damino ko wata dukiya suna tarayya to kuma sai kwaɗayin aurenta saboda kyanta sabo ko saboda dukiyarta sai kuma in yayi kwaɗayin aurenta saboda haka sai aureta aure ta kuma sai danne mata cikakken haƙƙinta na sadaki wannan haka ake a jahiliya ko kuma idan mummuna ce to kuma sai ƙiso wani ya aure ta domin kada ya yi musharaka da shi wajen dukiyarta sai hana ta yin aure to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar kamar yadda imamu muslim ya fita ibn abi hatim shi ma ya ruwaito daga aisha take cewa sannan mutane suke neman fatawar manzo sallallahu alaihi sallam bayan ayar da ta sauka fi hinna. dangane da mata Allah madaukakin sarki ya ce fanki ma qabala kum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu wahidatan aw ma malakat aymanukum Allah madaukakin sarki ya hana mutane auren matan da suke karkashin su suke kula da al'amarin su idan har ba za su yi musu adalci ba sai ce kuma akwai mataye a waje da za ku aura ku aure biyu ko uku ko hudu idan kuna jin tsoron yin adalci to ku tsaya a mace ɗaya to sai suka zo suna neman fatawar manzo sallallahu alaihi wa sallam to shine Allah ya ce wa yastaftunaka kafin nisa qul illahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi da yace da abin da ake karanta muku na littafi wato waccan ayat ta farkon suratul nisa ai ta sauka a cikin an faɗa muku abin da ya kamata ku yi dangane da mata ayar farko wadda Allah madaukakin sarki ya ce wa in khiftum Allah tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba ƙwabala minan nisa'i masna wasu thulatha wa ruba kaga Allah a can haka ya ce in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba dangane da marayu mata da suke karkashin ku to ku auri abin da zuciyarku ta yi daɗi na mata biyu ko uku ko hudu idan ba za ku yi adalci ba ku aure ɗaya to amma dangane da wannan sai aisha ta ce wa qaulullahi azza wa jalla wa targabuna an tanki huhunna kuma ɗayanku yana kwaɗayin ya aure marainiyar da take ƙarƙashinsa wadda take gidansa yake kula da ita in tana da kuɗi in tana da kyawu, amma kuma yana ƙin aurenta idan ta ka zamanto ba ta da kuɗi da yawa kuma ba ta da kyau kuma sai hana ta ta yi aure saboda kwaɗayin kan dukiyarta ta zamanto sun yi musharaka da shi a mijin da zai aure ta idan kuma tana da dukiya to kuma sai aure ta kaga yana ya haɗa jahiliya suna kallon maslahar su ne idan mutum aka mutu aka bar mishi mace to yana duba maslahar maslaharsa ba maslahar ita macen ba idan mai kyau ce tana da dukiya to sai a aure ta tona maina komai sai a yi a cikin gida kuma sai ya ta sadakin da ya dace ya bata idan mummuna ce to wataƙila wani a hakan ma zai zo ya neme ta tunda tana da kuɗi to kuma sai hana a aure ta shi kuma ba zai aure ta ba sai ya fa mata ma fi cewa wannan bai zai aurar da ita ba sai batta haka har sai ta mutu sai zamanto ya ci dukiyarta shi bai aure ta ba ko bai bar wani ya aure ta ba to shine Allah madaukakin sarki yake cewa to kada ku yi haka kada ya zamanto kuna mu'amala da marayu mata kada ku yi mu'amala da su sai abin da yake na adalci ba abin da yake kwaɗayinku ne dangane da su wanda sabit ya tabbata a cikin imamul bukhari da musulun sun ruwaito cewa abinda ake nufi annan rajula idza kana fi hijrihi hijrihi yatimatan yahillu lahu tazwijaha yace idan ya zamanto mutum akwai wata mace wadda aka mutu aka bar mishi a ɗakinsa yana renanta wanda ya halatta ya aure ta fataratan yarghabu fi an yatazawwajaha wani lokaci yana son ya aure ta fa amarahu Allah an yamharaha sai Allah madaukakin sarki ya ce to in yana son ya aure ta ɗin ba a hana ya aure ta ba amma ya ba ta cikakken sadakinta irin yanda in irinta ne wadda ba 'yar uwarsa ba ce ba a ɗakinsa a take ba ba a control ɗinta ba ne a waje zai je ya nema to nawa ake ba irin wannan mace mai kyanta mai dukiyarta mai asalinta to sai ba ta cikakkiyar dukiyarta in kuma ba zai haka ba to shikenan ya kyale ta ya adalci ta je ta yi aure ga wanda yake so ya aure ta wannan ita ce ma'anar aya ta farkon sura da ubangiji maɗaukacin sarki ya faɗa wani lokaci kuma in mummuna ce kamar yadda muka faɗa sai barta a wajen shi ya riƙe al'amarinta ya hana ta aure domin kada wani ya zo ya musharaka da shi a cikin dukiyarsa domin yana tunanin yanzu idan miji ya aure ta tunda Allah madaukakin sarki ya faɗi idan mace tana da miji in ma dai ya ɗauki rabin dukiyarta in ta mutu ko ɗaya bisa hudu to kaga idan ta mutu in wani ya aure ta dukiyarsa da take hannunta hannunsa to yanzu za su yi musharaka da wannan wanda ya aure ta to don haka sai hana ta ta yi aure kwata-kwata to sai Allah madaukakin sarki yayi umumi ga baki da yake umartar musulmi cewa to lalle su adalci dangane da harkar marayu shi yasa ce an tanki huhunna wa targhabuna an tanki huhunna kuna so ku aure su wal mustada'afina min al akwai kuma bangare na biyu da su ma a lokacin jahiliya su kuma yara ƙanana su ma ba a ba su gado a lokacin jahiliya domin a lokacin jahiliya daman waɗanda ake cinyewa gado mutane ne guda biyu mata sai su ce su ba za su fita yaƙi ba ba za su yi wani abu don haka ba za a ba su gado ba yara ƙanana ma sai a ce ba za su fita yaƙi ba su ma ba za a ba su gado ba to sai Allah ce su ma wal mustaba'asina min al da kuma raunana na yara ƙanana kamar yadda kuke hana su gado to yanzu kuma kada ku sake ku ba su hana su gado la tu'tuna hunna ma kutiba lahunna matan can ba za ku ba su ba abinda Allah ya rubuta musu na cikakken sadakin su na cikakken gadon su wato in yara mata aka bari in yara ƙanana maza da mata aka bari dukkansu ku ba su cikakken gadon su in ko matan kuna da sha'awar za ku aure su don maslahar kuna son ku aure su to shi ma ku musu adalci ku ba su cikakken gadar su kamar yadda Allah ya ce li zakari misl hazzul unsayin wannan ka'ida ce ta gado namiji a bashi kaso ɗaya mace a bata kaso biyu duk kankantarsa duk girmansa kamar yadda sa'id bin jubair ya faɗa sai Allah ya ce wa an taqumu lil yatama bil qisti kuma yana umarta ku ku tsaya tsayin daka wajen yin adalci dangane da marayu wato duk wanda aka ba yake kula da dukiyar maraya ko yake kula da maraya to ya tsaya ya adalci kada ku rinka fifita maslahar ku akan su kama iza kamar yanda idza kana ki jamalin wa malin in ta zamanto yarinyar da aka bar muku mai kyau ce mai dukiya sai ku aure ta sai ku gaje dukiyarta kuma ku gaje ta idan ta zamanto kuma mara dukiya mara kyau sai ku hana ta ta yi aure sai ku tsayar da ita har sai ta mutu sannan ku ci gadanta ba ku bacce ta yi aure ba sai Allah ce wa ma taf'alu min khairin ya zaburar da musulmi cewa duk abin da kuke aikata na alkhairi kowane iri ne fa inna Allah kana bihi alima lalle Allah madaukakin sarki ya kasance ya sani wato duk mu'amalar da za ku yi duk abin da za ku yi na mu'amala da mutane kowane irin haƙƙi da za ku bayar na alkhairi ku bi umarnin Allah wajen duk wanda aka ce a bashi haƙƙinsa a bashi to Allah madaukakin sarki ya san abin da ya yi. kamar wannan ne ke sa ibnu kasir ce, Allah yana zaburar da mu wajen aikata dukkan wani alkhairi kuma yana zaburar da mu wajen mu misultu da dukkan umarnin da aka bamu domin mun san ubangiji maɗaukakin sarki yana sane da dukkan mu'amalar da kake yi da mutanen da suke ƙarƙashinka ko kuma suke ka. kuma Allah zai sakanya ma cikakken sakanyawa dangane da abin da kake yi na alkhairi da abin da ka ƙudurta a zuciyarka kake yi na alkhairi kaga wannan yake nuna mana cewa Allah maɗaukakin sarki ya ba da haƙƙin mata da haƙƙin yara ƙanana Ke yasa ba wani yanzu da zai zo ya ce ma ai musulunci ya danna haƙƙin mace ko ya danna haƙƙin yara ƙanana asali ma musulunci shine ya fito da haƙƙin mata ya fito da haƙƙin yara ƙanana domin a lokacin jahiliya mace kwata-kwata ba ta da gado domin ana cewa ba za ta yi yaƙi ba ba za ta yi kaza ba don haka yaro ƙarami shi ma bai da gado domin shi ma ba zai iya nema ba ba zai yaƙi ba don haka ba za a ba shi ba manyan 'ya'ya sai su cinye gado Kannansu mata su haɗe da yaran su ƙanana duk su cinye gadon su hana su to sai Allah madaukakin sarki ya wannan umarnin cewa lalle lalle kada a yi haka kuma idan wanda yarinyar da take ka kuma kake so ka aure ta to in ka tashi za ka aure ta lalle ka ba ta cikakken gadonta cikakken kai sadakinta kada ka zamanto cewa don tana ka ba za ka ba ta cikakken sadakinta ba idan ba za ka iya ba da cikakken sadakinta ba to ka bari ta auri wanda take so idan ko mummuna ce ba ta da kuɗi kai ka son ka aurar da ita to musulunci ya umarta ka batta ka je ta yi aure ta zauna zaman aure ba ka hana ta yin aure ba saboda wata bukata taka duk waɗannan hukunce-hukunce da Allah maɗaukacin sarki ya kawo yana yi ne don ya yi adalci a tsakanin mutane ya yi adalci wa mata ya yi adalci masu raunana a cikinmu domin ya zamanto an tsaya kuma ya zaburar da mu cewa duk wani dai aiki da kai da duk wani mu'amala da kai ta alkhairi Allah ya san da ita kuma zai baka sakamako ranar tashin alkiyama sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ولامرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما نعم Ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa inimra'atun khafat min ba'liha nushuza kuma idan aka samu wata mace khafat min ba'liha wanda ta ci tsoro daga mijinta nushuzan ya botsare mata au iradan ko ya bijire mata ya kauda kai gabarinta to fala junaha ma an yusliha kuma sulha Allah ce babu laifi a gare su su yi sulhu a tsakaninsu sulhu wanda yake na alkhairi wa sulhu khair Allah madaukakin sarki ya ce sulhu yin sulhu a zauna ya fi alkhairi wa uhdiratil anfusu shuha Allah ce an kimsa marai ruwa da kan ruwa wa in tuhsinu kuma idan kuka kyautata wa tattaku kuka kuma ji tsoron Allah fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle ubangiji madaukakin sarki ya kasance mai sani ne da abin da kuke aikatawa kuma mai ba da labari ne walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i Allah ce kuma ba za ku iya daidaita tsakanin mata a cikin zukatanku ba wajen su walau harastum ko da kuna tsananin kwaɗayin yin hakan amma fala tamilu kullal maili kada ku karkata zuwa ɗaya wadda kuke so ɗin dukkan karkata fatazaruha hakal mu'allafa ita wadda ba so ku batta kamar wacce aka rataye wa in tuslihu idan har kuka yi kyautatawa kuka kyautata kuka yi sulhu wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna allaha kana ghafurar rahima lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai ne wa in ya tafarraka kuma idan suka rabu yughnillahu kullan min sa'ati Allah madaukakin sarki zai wadatar ya yalwatar da kowace kowane ɗaya daga cikinsu cikin yalwatsa. wa kana Allahu wasi'an hakima lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawan yalwa ne hakiman kuma mai yawan hikima ne ubangiji maɗaukakin sarki a nan yana ba mu labarin yayin da mace ta ga take-taken mijinta ya fara tsanatta ko ya fara bijire mata ko ya fara mata tutsu ko ya fara kau da kai imma don yau da gobe ta tsufa imma kuma don wasu abubuwa to sai Allah ya faɗi hukuncin da ya kamata a zauna tsakanin ma'aurata su a can farkon surar wanda malam ya karanta a farkon surar yayin da shi namiji ya ga takun mace ta fara ɗagawa ta fara ganin bai isa ba ta fara jiji da kai Allah ya ba shi matakai ɗaya biyu uku da zai bi fa'izuhunna wa hajiruhunna fil mabaji'i wa ka kaga wannan dangane da namiji kenan a farkon sura namijin da kaga cewa kana zaune da mace yanzu ta isa ko dan ta fi ka kuɗi ko dan ta ga kanta ya kai kyau mutane suna ribata ka tana ganin kai kawai ma asara ne aurenka ta fara kamata magana ka ce ba za a yi ba to sai ka ce kuma ta bujire ma to sai Allah ya baka yanda za ka yi ka mata wa'azi ka ƙaurace mata har ta kai ka doke ta irin dukan da musulunci yadda a yi wa mace na ladabtarwa to wannan ɓangaren da namijin kenan da ya ga mace take take yanzu ta fara ɗagawa da girman kai a gare shi to kuma a nan sai Allah madaukakin sarki ya ba mu labari dangane da ita kuma macen da ta ga namijin ya fara wasatta namijin ya fara shi ma bijire mata ta tsufa komai na ta yayi kwalaf yanzu baya sha'awarta sai yake take-taken sakinta sai take ganin cewa bai da wata maslaha da shi wataƙila ita ta tsufa kuma ya auro wata yarinya 'yan shekara ashirin 'yan shekara goma sha shida yanzu ita kuma kaga ba zai taɓa yiwuwa ba shi namiji fa ya yi rayuwa da wannan yarinyar 'yan shekara sha shida sha takwas da kuma wannan tsohuwar da ta ja ta kai shekara arba'in ba zai yiwu ba to sai Allah ya faɗi to ya za a yi tunda dai ita zuciya tana da wani abu duk lokacin da mutum ya ga yayi wani sabon abu to za ka ga ya fi sha'awar ya fi ɓare-ɓare dangane da sabon abu yana karkata zuwa gare su. to sai Allah ya ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuza Allah yana ba mu labari halayen mataye ya shar'anta halin ma'aurata da za su yi hali na farko taratan fi halin nufurin rajulu anil mar'a idan har shi mijin halin farko wannan da ya faɗa idan shi mijin ne ya fara bijirewan macin wa taratan fi halin intifaqihi ma'aha wani lokaci kuma su zo sai su yi ittifaki a tsakani to ya za a yi wani lokaci kuma sai su yi ittifaki na saki su rabu da juna to waɗannan abubuwan guda uku Allah ya ba da labari a nan hala ta farko idan mace ta ji tsoron mijinta yanzu ya fara bijire mata ya fara wasatta to falaha an tasquta anhu haqqaha aw ba'dahu ba'dahu to mace za ta iya saukar da wani haƙƙin nata ko kuma wani shashi na haƙƙi In ma dai min nafaka na ciyarwa ce wani da ka sake ni na ga take taken ka na tsufa ko kake ka rabu da ni to yanzu ni ina ba da shawara kar ka sake ni amma zan rinka nemo wa kaina abinci ko ‘ya'yana za su iya ciyar da ni ko ‘yan uwana za su iya ciyar da ni aukiswa kuma kada ka rinka mun tufafi au mabit ko kuma ma kwana na wannan yarinyar matar da kake so na ba ta kwana na ni dai in zauna a matsayin matarka to duk tana da wannan haƙƙi ne a kanta in ta yi wannan babu wani laifi a kanta shi kuma in ya amshi hakan babu wani laifi a kansa ya amshi hakan ya ce to shi kenan shi yasa Allah ya ce fala junaha alaihima an yusliha bainakuma sulha babu laifi a tsakaninsu su yi sulhu a tsakaninsu ta zo ta ce to yanzu yaya ce to shi kenan dama dai ɗokin amarya kake ɗokin yara kake da ka aura to kwana na na ba su in ya sau wadda ake so ɗin a ciki in kwana biyu biyu mutum yake maimakon a mata kwana biyu in aka zo uwar gida ko mai bin uwar gida ya ce na ba ta kwana na sai ta zamanto kwana hudu ita ake mata to sai miji ya ce to an yi sulhu shi shikenan an daidaita kina mazin mata na ki zama a gida ba za mu rabu da ke ba amma ranar kwanan ki ɗakin wancan zan zo ko kuma a a yi sulhu cewa yanzu ba zan ciyar da ke ba ba zan shayar da ke ba tana da 'ya'ya manya watakila sun kawo ƙarfi tana da 'yan uwa sai su ta zo ta nemi 'yan uwanta da wani na ga ya sake ni na ga take taken shi ku zo ku ɗauke miki abinci na da suturarsa da komai ni dai in zauna tun da yanzu na kai wajen shekara arba'in ko hamsin ‘ya'yana duk sun girma ku ɗauke ni dai ku rinka kawo mana abinci ni ina ci shi kuma dai ina gidan a matsayin matarsa ha in koma ga Allah ina da aure amma yanzu babba da ni kawai a sake ni in dawo gidanmu goɗai goɗai da ni a ce an sake ni na dawo gida to sai a yi wannan sulhun sai mijin ya ce ya yarda ko kuma kwana na kamar yadda muka faɗa a ɗauke a bantuwanta to tsaya a yi wannan sulhun a daidaita shine Allah ya ce wa sulhu khair yin wannan sulhun ya fi alkhairi da a yi saki Allah ya san ɗabi'ar mu ya san ɗabi'a aibin al-firaq dangane da saki ya san ɗabi'a da dai a sa kuɗin a rabu an yi zaman arziki shekara talatin auratayya shekara arba'in an yi ƴaƴa yau kuma a ce an rabu ta yi nan ya yi nan a ci gaba dai da zama asiri a rufe wance matan wane ce tana gidansa tana ɗakinsa ba wanda ya san me aka yi a ƙasa ba wanda ya san cewa bai ciyar da ita ba wanda ya san da ita cewa bai ɗaukar kwananta yana kaiwa wata tana dai zaune cikin rufin asiri a tafi a haka yasa sai Allah ya ce wa sulhu khair sulhun wannan ya fi alkhairi to sai kuma Allah ya faɗi wani abu ya ce wa uhdiratil anfusush yin hakan fa sai an dage saboda Allah ya kimsa wa zuciya tsananin rowa haƙƙinta ta bari da wuya da wuya yanzu mace ta yarda cewa zan zauna a gidan amma kwana na a kai wawanci zan zauna a gidan ka a siyar da ni zan zauna a gidan ka a tufatar da ni shi ma namiji duk da yake in ya yarda babu kwanan ba zai kwana ba amma zai kawo abinci tafi amma kwana ne ba zai mata ba shi wannan zai yi rinka tunanin cewa to ni kawai ina ciyar da katuwar banza tunda ni ba zuwa zan yi in yi amfani da ita ba wani mu'amala zan yi da ita ba to wannan rowa wa hudiratil anfusu shuha sai Allah ce an sanya wa rai ɗabi'ar rai akwai rowa rowa me ake nufi da rowa ka salwantar da haƙƙinka kana gani sai mutum ya jajirce kana gani wannan haƙƙinka ne ka ce ka yadda ka salwantar da shi shi yasa a wannan imamu da abu dawud a bayalisi ya rawaito hadisi daga ibnu abbas yace khashiyat saudatu an yutalliqaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na na sauda ta ji tsoron manzala sallallahu alaihi wa sallam zai sake ta faqala sai ta ce ya rasulullah ya manzan Allah la tutalliqni manzala sallallahu alaihi wa sallam na na sauda tace kada ka sake ni waje al-yawmi li Aisha amma kwana na ka bawa nana Aisha fa fa'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka yace to ki zauna sauda bint zam'a matar manzo sallallahu alaihi wasallam dattijuwa ce ta ya ja sosai to kuma sai take ganin kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai sake ta to idan manzo Allah ya sake ta kaga sauda asarar da za ta yi da yawa tunda matayen manzo sallallahu alaihi wasallam a duniya su ne matayen shi a lahira bi ma'ana kenan idan ta mutu tana kan igiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana first class na aljanna maqaman mahmuda to shine sai ta zo ta cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kwana na dai na bar wa Aisha shi kenan manzo Allah ya yarda sai wannan ayar ta sauko wa inimra'atun imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'raban fala junaha alaihima an yusliha kuma sulha ibnu abbas ya ce duk abin da aka yi sulhu tsakanin miji da mata to wannan ya halatta ka batta ta zauna amma a yi sulhu kaza da kaza ya halatta kamar yadda imamul bukhari da muslim suka ruwaito daga nana aisha ta ce yayin da sauda bintu zam'a ta girma kaga wannan ruwaya ta bukhari da muslim sai ta kawo mana dalilin sai ta ce yayin da shekarun ta ya ja qalat sai take cewa wahabat yawm hali aisha take ta bar wa aisha kwananta sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana raba wa aisha kwana biyu da kwananta da kwanan sauda kamar yadda sahihul bukhari ya fitar da wannan hadisi imamul bukhari ya fitar dai daga aisha faɗan wa in imra'atun khafat min ba ahliha nusuzan aw i'raban duk macen da take jin tsoron mijinta zai mata tutsu ko zai bijire mata ya kau da kai qalat ar-rajulu takuna inda al-mar'a musinna laysa bi mustakthir minha yuridu an yufariqaha shine sai take mijin da akwai mace wadda shekarunta suka ja suka yawaita yana so ya rabu da ita sai ta ce to ni yanzu sha'anina ni da kai mu zo babu kwana ba za ka zo ka kwana da ni ba ko ba za ka kwana kamun kaza ba ko kamun kaza shikenan to ya halatta to kaga yin hakan sai zama hukunci kuma Allah madaukakin sarki ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dabbaka to da yawa hukunce hukuncen shari'a za mu samu Allah madaukakin sarki ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya dabbaka su ba dan wai manzo sallallahu alaihi wasallam ko shi yana son hakan ko bai son hakan a'a Allah madaukakin sarki yana so mu fahimci shari'ar musulunci bayan an yi theory kuma ai practical yasa da yawa daga cikin shari'ar musulunci zaka ga nazariyan theory da aka yi na ayoyin Qur'ani da hadisai kuma zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dabbaka su a aikace domin ya zama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya zama cikakken abun koyi naka za ka ga abubuwa da dama an yi manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi da haka ake a zahirin wannan aya yin sulhu mace ta bar wani haƙƙinta na mijinta kuma miji ya amsa ya fi alkhairi fiye da sarabu kamar yadda shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike sauda bintu zam'a akan ta bar kwananta da nana Aisha Allah yarda da ita kuma bai rabu da ita ya barta a cikin matansa wannan aikata haka ga al'ummarsa koyi ne ga duk wanda suke da mata yanzu kaga cewa an shekara zama ya yi zama an zaunu an yi shekara arba'in hamsin kai kuma gasa musamman da da ake yin aure mutane suna yara yanzu so da yawa ai auren da ake yi kai namijin ka tafi shekara talatin da wani abu da biyar arba'in sai ka je ka auro yarin sai aure yan shekara goma sha ɗaya duk iyayenmu haka suka yi aure da yayyenmu wanmu daga ciki yana ɗan shekara goma sha hudu zuwa sha biyar aka ma aure to da haka suke yin aure kuma ya aure yarinya ya shekara goma sha biyu to kaga ai tsakanin su shekara biyu ne to da ka bayar da shekara ashirin sai namiji ya kai ko talatin lokacin da ya kai arba'in da biyar kaga lokacin yana ƙarfinsa yanzu yake buƙatar mace sosai ita ko matar a lokacin ta kai shekara arba'in da uku ita kuma ta ja ƙarfinta ya fara sauka don daga shekara talatin ita take cika to daga nan sai ka ga an fara samun matsala yanzu da yawa za ka ga mataye da mazaje da ƙarfinsu amma matansu sun tsufa kuma su ne iyayen 'ya'ya su ne gidan gabaki ɗaya to sai ka ki sakinta sai a zo a yi sulhu kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba sai kun rabu ba ba sai ka tozarta ta ba ita ce uwar ƴaƴanka manya sai ka riƙe ta sai a yi wannan tsoron kuma abin da kai ya shar'anta shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa sulhu khair ai yafi alkhairi fiye da ai saki sannan sai kuma Allah madaukakin sarki ya zaburar da mu yace wa in tuhsinu amma in duk kuka kauda kuka mai da komai ba komai ba na yadda da tsufanki a waje na kika tsufa na yadda duk zama dai an yi zaman amana an yi zaman mutunci na yarda cewa an yi kwaramniya tare an yi yarintaka tare sai na kyautata na ce zan baki kwananki zan zauna da ke zan baki abinci ko da kin zama outdated ne ina ganin ke ba wata mace ce da zan kalla in yi sha'awa ba saboda yau da kullum amma sai na yadda na yi haƙura na kyautata kika zauna a matsayin matata na baki haƙƙinta haƙƙin ki ɗari bisa ɗari wa tattaku kuma kuka ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle ubangiji madaukakin sarki ya kasance abin nan da kuka aikata masani ne kuma zai ba ku sakamako wato kaga anan Allah ya ƙara zaburar da maza cewa duk yanda ta kai ta kawo din ka yi haƙuri ka daure ka ɗauki mushaqqatu sabr wannan tsananin haƙuri ɗin alaman takrahuna min hunna akan wanda kuke ƙi daga gare su kuna ƙin su ba kwa son su amma kuka yi haƙuri kuka jure a waje na kika ratattake a waje na komai ya sauka dal kika zo kika yarda ita ma macen ita ma ta fahimta yanzu mun yi shekaru da kai wajen shekara talatin arba'in ya kamata in ƙyale ka kai ma ka ɗan sake ka auri yarinya kai ma ka ji daɗi ita ma ta yi haƙuri ta mutunta kanta ta yarda da hakan ta yarda cewa rayuwar da aka yi da ita ba za a yi da wata ba har abada ba wata matar da za a zo a yi rayuwar da aka yi da ke yana budurwa kina budurwa ya girma dan ya auro yarinya ba wata rayuwar da za a je ku iya rayuwar ta kula da wannan ita ma ta ji tsoron Allah ta yi haƙuri ta zuba ido duk da ba ta jin daɗi na ka aure ni muna yarin ina yarinya kana yaro yanzu tafiya ta yi tafiya ka girma ka yi kuɗi ka yi kaza ka yi kaza ka samu dama yanzu ni kuma ƙarfi na ya fara ƙarewa ka je ka auro min ƙaramar yarinya duk wannan ba matsala ba ne ba in ta yi haƙuri ta ba shi ta ba shi dama shine wa in tuhsinu kuka kyautata wa tattaku kuka ji tsoron Allah kuka yi koli da manzon Allah sallallahu alaihi wa fa inna Allah alimun bi zalik sai Allah ya ce ya san da abin da kuka yi wa sayujzikum ala zalika aufar aljaza kuma Allah zai sakanya muku akan wannan abin da kuka yi cikakken sakamako zai ba ku kaga Allah madaukakin sarki ya san mutanen da ya halitta ya san kuma al'amarin ɗabi'un mutane wannan problem ɗin da kuke gani wanda aya wannan ta yi magana ana samun su da yawa yau a cikin mazaje da yawan gaske ana samun wannan problem ɗin yau da gobe matarka ta girma kuma ta hana ka motsi ko kuma kai ka wulaƙanta ta wani lokacin a samu matar ce matsala wani lokaci a samu mijin ne matsala wani lokacin shi wani namijin bai kallon wannan hukunci kawai da ya samu dama yanzu wannan ya tsufa ya bige ta to shi kenan kawai sai ta auro yara ita kuma ta zama banza ya sake ta ya watsar da ita to Allah ya hana haka dole za ka cika halaccin da tama duk matar da kuka zauna da ita ta yi ma halacci ta aure ka baka da komai ko ba kowa bane ba kai to dole za ka riƙe wannan halaccin naka ka mutunta ta ka darasta ta ka girmama ta ka ba da ta ɗari bisa ɗari ko da ku ka kawo wata abinda Allah yake so kenan mu kyautata mu darasta waɗanda muka zauna da su domin Allah yana son halacci haka ma ita matar ita ma ta kau da kai daga wasu abubuwa in ta ga wani abu ta yadda cewa na yi haƙuri ni dai na zauna ni ce matan farko ni na yi kaza ni na yi kaza ni ce mai kaza don haka don wani abu na iya shanyewa in nemi aljanna wajen Allah to in kai namijin ka kula da wannan ita matar ta kula da wannan to in aka haɗu guda biyu ɗin aka yi to sai a dace da yarda Allah sai ubangiji maɗaukacin sarki kaga ya muku sakayya ga baki ɗaya to sai ubangiji maɗaukakin sarki yake ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wala farastum wannan kuma sai zo da wani hukunci ga wanda yake da mata biyu mata uku mata hudu yace ba za ku taba iya daidaita soyayyarsu ba da tarawarsu da wasu abubuwa da yawa wanda ba za ku iya daidaita bu a tsakanin matanku ko da kun yi tsananin kwaɗayin son ku yi hakan ba zai yiwu ba Matan ka biyu matan ka uku matan ka hudu ka ce soyayyar da kake musu ikwali ne daidai wa daida ne tarayar da kake in ka je ɗakin kowace daidai wa daida ne dariyar da kake da fara'a in ka je ɗakin wata daidai wa daida ne to wannan ba za ku taɓa iya yi ba to kaga wannan Allah ya faɗa mana don mu fahimci mu maza mu fahimci haka mata yadda muke aure su fahimci haka ba zan iya ba dole soyayya sai na ji wata ta fi so na fi santa imma dai ɗabi'a ce kawai Allah ya jarrabe ni na fi son wance a ciki imma mu'amalarta da kulawa da ni da take har zuciyata ta karkata da tausayi na da take ji har na ji na fi santa imma daɗin zama da nike da ita har na ji na fi santa haka cewa in ina ɗakin wannan na tara da ita sau biyu in na shiga ɗakin wannan dole sai na tara da ita sau biyu ba wanda ya faranta mu wannan domin yanayi ne na ɗabi'a da jinsiya da gariza da take zuwa ha'ayi taka ila na iya zuwa nan kwana biyu ban yi ma ba na je nan kwana biyu na sadu da ita domin zuwa take shi ma ba zan iya daidaita in ce in na je nan na yi haka hira da fara'a da menene wata abokiyar hira ce kana zuwa an ka ɗauko hira ta iya taɓewa ku yi ta wata kuwa da ka zo hira da ita minti biyu sai abun ya wargaje gara ma ka ɗauko hira kaga ai wata ɗabi'un mata kala kala ce wata kana zuwa an ka fara ce mata kai kaga yanda aka yi ai yan kasuwa an yi kaza ko siyasa ko wani menene ka ɗauko sai ka gama labarin ta kai ka gama labarin ka, tana buɗe baki ta ce jiya fa baka ci ko dubu biyu da nike bin ka ba to dan Allah ya za a yi ya za a yi hira ta ci gaba kaga duk ta yanke ma hirar gabaki ɗaya yanzu ba wani hira da za a yi kawai abin da za ka ce to shi kenan zan bayar ke rabar ki kenan ana magana an zo a yi ni sai magana bashi ba za ka iya hira da ita ba to duk irin waɗannan abubuwan shine Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba za ku iya daidaita mata ba a wannan ko da kun yi ay lan tastati'u ayuhan nas yace ai ba za ku iya ba ya ku mutane an tusawi bainan nisa an tusawu bainan nisa ku daidaita tsakanin mata min jami'il wuju ta dukkan fuskoki fa innahu wa in waqa alqasmu suri laila wa laila idan hai za ku iya kwana za ku iya yi kwana ɗaya zan yi anan, kwana ɗaya zan yi anan, kwana biyu zan yi anan, kwana biyu zan yi anan. wannan za ku iya fala budda min at-tafawut fil mahabba amma dangane da so dole sai ka fi son wata wa shahawa dole sai ka fi sha'awar wata wal jima' dole sai ka fi yawan jima'i da wata kama kala ibnu abbas kama yadda ibnu abbas yace wa ubaidatu salmani wa mujahid wa hasan al-basri wa dhahak duk abinda suka faɗa kenan imamu ahmad ya fitar da hadisi da ahlus sunan daga aisha qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqsimu bayna nisa'ihi fa ya'dil ثم يقول من قال صلى الله yana kasancewa yana rabu tsakanin matansa sannan in ya gama rabon sai ce Allahumma haza fasni yace ya ubangiji madaukakin sarki wannan shine rabona fi ma amliku ga wanda zan iya in kwana ɗaiɗai ne manzo Allah duk ɗaiɗai yake musu in ya zo da abinci kala ɗaya in ya zo da kaza sutura kala ɗaya komai wato akwai abin da ba za shari'a ba ta ɗaga ma kafa a kan shi ba kwana ɗaiɗai za ka yi wannan dole ne a ɗakin kowace abinci ka kawo kaza ka kawo nama ka kawo kaza kowace gwargwadon ‘ya'yanta gwargwadon ɗakinta za ka auna wannan ‘ya'ya shida gare ta an ba ta kaza biyar wannan ‘ya'ya biyu gare ta an ba ta kaza biyu wannan ‘ya'ya kaza an ba ta kaza wannan tsire da ‘ya'yanta an ba ta an zage mata tsinke kaza wannan iya ita da ‘ya'yanta kaza an tsage mata dole sai ka lissafa ka daidaita wannan za ka iya ba yadda za a yi wannan matar tana da 'ya'ya bakwai wannan tana da 'ya'ya uku duka kawo musu kaza uku uku ka ba su ita su bakwai su ci wannan su uku su ci kaga wannan zalunci ne sannan sutura za ka iya yi ba an ce sutura sai ka yi kala ɗaya ba takalmi sai ka yi kala ɗaya ba sai ka maida su kamar 'yan islamiyya uniform matanka ko 'yan makaranta ba haka ake nufi ba amma dai kwalitin da tsadar domin ai kala Ko ce da irin kalarta wata baka a matarka wata fara ka ɗauko baka a tamfa fara ta sa baka ta fito tunda fara ce ta yi macin baka ta sa baki baki plus baki is equal duhu shikenan sai ta zama duhu baki irin to kaga ba yadda za a yi ba yadda za a yi wannan ba zai yiwu ba to amma sai ka ce ni dai yanzu a tamfar dubu ashirin da biyar biyar ga shi kowace ta zaɓo wadda take so amma ta dubu ashirin da biyar nake so in sai muku takalmi kowace wata plus take so wata mai tsini take so wani kwabaci wata sandal amma zai ni da dubu ashirin ashirin na ba kowa duk wanda za ki ɗauko ki zai ki ɗauko to duk wannan za ku iya to manzo Allah in ya tashi rabuwa haka yake yana raba daidai wa daida sai ce ya Allah wannan abin da zan iya kenan alma fala talumni fima tamliku amma kada ka zarge ni ya Allah abin da kake mallaka na soyayya da kauna an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam wa ka fi so a duniya yace Aisha radiyallahu anha a cikin maza yace babanta kaga manzo Allah ya faɗi sarahatan ba wani ɓoye boye a cikin jama'a aka zo man ahabbu nasi ilaika ya rasulullah wanne ka fi duk duniyar nan wa ka fi so ya Allah? ya ce aisha ya faɗa to kaga wannan ba za ya ce irin wannan soyayyar da zai ji ya fi son wanke ya ce wannan kai ka mallaka ya Allah wala amliku ne ban mallaka ba ya'ani alqalb a zuciyata kamar wanda lafazin Abu Dawud kenan to amma duk da Allah ya bayar da wannan ya ba mu uzuri zan fi son wacce zan fi sha'awar wacce zan fi son tara da wanke. wannan Allah ya sa ba zan iya control ɗin kaina ba amma sai ce fala tamilu kullal maili to kada ku karkata wadda Allah ya jarrabe ka ka so shikenan ka karkata karkata ta gabaki daya kai ka juya ka bar waccan ai fa iza in kuka karkata wajen daya to kada ku kai matuƙa gabaki daya wajen karkatar fatadaruha kal mu'allaqa ku bar daya kamar wadda aka rataye kamar yadda aka rataye menene muqatil yake faɗa yake ma'anahu la za ta zaujin wala mutallaqa ku batta ita ba mai miji ba ita ba wadda aka saki ba ita ce wadda aka rataye kawai ku batta to wannan zalunci ne dan kana kafi son wance to kaka je ka karkata ka bar ɗaya kawai da yan bowa da yan mowa a gidanka wata batta da ta cewa ita da 'ya'yanta duk abin da ta faɗa aikin banza ne ko kula ta baka yi sai hantara sai zagi sai tsinuwa sai ta tafi ka baka wuri amma ɗaya kullum kana haba haba ranar kwananta kana ta dariya kana murmushi ka soyo kaji ka soyo kaza ka soyo kaza ka zo ranar kwanan wancan kana ganin kamar za a kai ka kurkuku da kyar kake tafiya in ka shigo sauran ma sai kana tsingis tsingis kana ta hamma kana wallahi kuwa bala'i zan shiga kana ta tafiya to kada kai wannan iya yin adalci kai adalci abinda ba za ka iya yin adalci ba to kada ka nuna a fili karara soyayyar da kake na wance ta baka dama duk abin da za ka yi ka karkata ka ƙara wance a ka danne wannan soyayya ka yi adalci saboda me za ka yi adalci abu daud ya ruwaito hadisi daga abu huraira manzala sallahu alaihi wasallam ce man kanat lahu imra'atani duk wanda yake da mata biyu famala ila ihdahuma ya karkata wajen daya a yawmal qiyamati wa ahadu shiqqaihi saqitun zai zo ranar tashin alkiyama tsagon jikinsa ya shanye ya faɗi ƙasa yana ja haka za ka zo ranar tashin alkiyama da ka kalli namijin da yake da mata biyu uku hudu bai yi adalci ba to ranar tashin alkiyama ɓarin jikinsa ya shanye da haka wannan mai ake nufi ɓarin jikinsa ya shanye in ɓarin jikinka a nan ya shanye ya ake ba sai an kai ka gashi ba to kai ma sai an kai ka wuta an yi gashi domin yanzu da mutum ya yi paralyze ɓarin jikinsa ya cinye za a ce a kai shi sai a je ana gashi to kai ma gashi za a ma amma gashin da za a ma ta na wutar jahannama ne to ina dalili wata mata ta sanya za a kai ka a gashi wutar jahannama kamar tsire kullum a rika gasa ka ashe kenan sai mu ji tsoron Allah ko da ka fi son wanci ko da ka fi ƙaunarta ko da ta fi kyautata ma amma duk wajen rabo wajen adalci ka yi adalci kada ka bar wata ta zamanto ita ba ta da wani amfani kuma yanzu abin da ake fama da shi kenan adalci na maza ya yi karanci kuma su matan wasu ba sa jin tsoron Allah dan kin ga ana sanki ana ƙaunaki kada ki rinka ziga mijin ya wulakanta yar uwarki in kika yi haka wallahi wa tilkal ayyamu ce ha bainan nas akwai ranar da tsuntsun zai sauka daga kanki kai kan yan uwarki ko a aure wata ita ma ta taka ki ko mun domin mun kamata bi mu tudanu yanda kuka yi haka za a yi muku ya kamata ko da kin ga kin aure wani sakaran namiji da yake haba haba da ke yake fifita ki yake ki taka mishi birki ki ce a'a wani ka ji tsoron Allah ai mun ga matan sahabbai yanda suka yi matar da aka ɗauko ɗanta aka ba shi kyautar gona ta zo ta ce ban yarda ba ka hana sauran 'ya'yan na wata kishiyar ni ka ba ɗana gona sai ka je ka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya je tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tambaye shi duk ka sauran ka ba su irin wannan Ya ce ban ba su ba manzo Allah ya ce ni bana shaida akan zalunci ka tafi ya zo ya an shigo nan wannan wacce ce ta taimaka aka yi adalci kaga matar da aka fifita ɗanta ta ƙiyarda amma mu da yawa daga cikin matan murna suke a yi wa ɗansu ita wani tinƙaho take ma tana fifita rayuwar duniyar da bata kai ta kawo ba wanda da tana da cikihu da tana da hankali da tana da sanin ya kamata kamata ta tsaya ta taimaki kanta ta taimaki mijinta da yake santa abu Allah to in ta yi wannan taimakon sai ta samu lada wajen Allah kuma a daɗe ana yi da ita domin Allah ya san mai adalci ce ita kuma Allah ba zai bari a cutar da ita ba ba za a auri wata ta cutar da ita saboda ya san yadda ta tsaya take yin adalci amma wata har Allah Allah take saboda rashin adalcin mata duk duniya ba wanda ya fi mata rashin adalci saboda duk abin da za ka yi musu yanzu bari baka wani misali duk mai mata biyu ko mata uku mata hudu ya je jaraba ka kirawo ta ita ɗaya a ɗaki ta ce wance ta ce na'am ga dubu biyu don Allah amma kake faɗa kishiyoyin ki ke ɗaya kaɗai na ba kawai ki yi abin da kike so ko dubu goma ko dubu ɗari gwargwadon arzikinka in baitul an kabuti ne ka ce ɗari biyar ma ko ɗari biyu ka bayar ka ce shi kenan ira wannan shi kenan wannan dubu ɗaya ko dubu biyu ko ɗari biyar ɗin murnar da za ta yi da daɗin da za ka ji ya fi yanzu ka tara suka ce kirawo yar uwarki wance kirawo yar uwarki wance su zo su taru ku ce ga dubu goma goma ku je ku yi sayayya wallahi wannan dubu biyun da ka bata a ɗaki ta fi murna da ita dubu goma ma ta haka za ta yi ma ba ni ta riƙe kawai ta haka saboda wai yanzu ba ka burge ta ba kawa kowa saboda kaga wannan ai rikin adalci ne duk ƙanƙantar abin da kai zalunci da yawa daga cikin mata sun fi son haka kuma wannan ai kaga ba taimakon kai da kai bane ba bata taimake ka ba ka ɗau hanyar wuta ta tura ka amma kamata soyayya in ta ɗauke ka ka samu mai imanin da za ta yi ma za kamata kai kaza kai kaza wallahi sai ta fi kwarjini sai soyayya ta fi ɗorewa a cikin zuciyar namiji dole mu kula sai Allah ya ce wa in tuslihu wa tattaku fa inna Allah kana ghafurur rahima in kuka yi sulhu kuka gyara tsakaninku kuka karkata ga wata kuka yi adalci kuka ji tsoron Allah Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne ko da baya kun yi kun fifita watan ko ba baya kun wulakanta watan ko da kun yi abin da bai dace ba to yanzu in kuka dawo kuka gyara kuka daidaita kuka yi Allah zai gafarta muku ai bi ma'ana in kuka gyara al'amuranku kuka raba kwana da abin da kuke iya mallaka cikin adalci kuka ji tsoron Allah a dukkan al'amuranku to Allah zai gafarta muku Allah madaukakin sarki zai ji kanku ba ku karkata a wajen mace ba wata macen ba kuka bar wata sai cewa in ya tafarraka in kuma kuka rabu kowa ya yi abin daidai kowa ya bi Allah amma ƙaddarar rabuwa ta faru wannan ake so a koya ma ko da za ka rabu da matarka to ka rabu da ita ta hanya mai kyau ko za ka rabu da mijinki ki rabu da shi ta hanya mai kyau domin Allah haka yace in suka rabu yughnillahu kullam min sa'ati Allah zai datar da kowane ɗayan su da falalarsa da yalwarsa wa kana Allah wasi'an hakima lalle Allah mai yawan yalwa ne ko mai hikima wannan ita ce halatu salisa wa hi halatu firak in muka zo hala ta uku halar rabuwa Allah ya ba mu labari in aka rabu rabuwan mutunci ba mutunci ba zartarwa, to kowa Allah zai haɗa shi da wanda ya daidai da shi sai macen ta fita ya Allah ya bata mijin da ya fi ka alkhairi sai ita ta fita Allah ya baka matar da ta fita alkhairi sai kowanne ya dace da rabansa amma me yasa Allah ya muku wannan kyautar a matsayin ka namiji me yasa Allah ya miki wannan kyauta a matsayin ki na mata an rabu ba cin mutunci ba ya ga ƙasa ba tsinuwa ba yan matsiyata kwashe ki yau niya ni wallahi asara ne auren ki duk zaman ka da kai ban ga wani dalili ba ka me da ba ya tsautsayi duk ba wannan a mutunta juna Allah haka ya ce ma akwai mutu a talak sadda ya ba mu dama ma akwai kuɗi ma da za zaka bata ka samu wata yar dubu ɗari biyu dubu ɗari biyar dubu sittin duk gwargwadon ƙarfinka ka haɗa mata da takardarka na san za ki zaki zuwarki ki kaza ga wata yar dubu ɗari a ajiye ana cin abinci ana gwale har wani ya zo ya ganki haka musulunci fa ya umarce amma mu yanzu saboda ƙeta da tsiya-tsiya ake rabuwa da tsinuwa wasu ma in suka zo ɗaukar kaya gidanka da suke duk wani wayarin ɗinka ya an ciccinge ta ɓata komai na gidanka sannan ta fita an yi uwa uba kamar ba da kuka zauna lafiya ba kuna da 'ya'ya haka ake rabuwa an yi cin mutunci an yi komai to sai kowa je ya ɗanɗana kuɗansa wani yana ƴan matsiya ta ɗauke kayanki kwashe kayanki haka za a rabu wani kuma in an rabu Allah Allah yake wai kar ta yi aure wani ƙarin masifa har tambayi unguwa ya wance tana ƙasa ko ai wallahi har yanzu ba ta <laughs> ai tana nan za mu ga wanda zai aure ta sai ta kodu to dan Allah ne na wannan bakin ciki ka saki mata kuma kana bakin ciki babu wani dalili babu wani dalili babu wani dalili da za ku rabu babu wani dalili za ku yi cin mutunci babu wani dalili da za ku yi in ma mijin da zai aure ta ya zo wajenka ba ta kyakkyawan shaida ni na rabu da yarinya a aikace na rabu da yarinya mijin da zai aure ta sadda muka zauna da shi na faɗa mishi abubuwan da ya kamata ya kula abubuwan da ya kamata ya kula tana da kaza na alkhairi tana da kaza na alkhairi tana da kaza na alkhairi amma za ka yi haƙuri da ita waje kaza waje kaza waje kaza za ka yi kaza yana ganin wasa ne na faɗa musu cikakken abu na ce kai haƙuri da ita alkhairin ta kaza ya matsalar ta matsalolin ta yawa matsalar ta kaza da kaza kuma matar da na saka ce kuma suka je suka zauna kuma shi da kansa ya zo ce duk abin da na miki samarai din nan ya gani kuma ya ɗaga kafa akan abin da na faɗa da daman ya sani kuma har yanzu muna zumunci da shi ya kira ni a waya in kira shi a waya haka ake so menene duniya me za ka iya karuwa da shi mu abin da muke kullum muke muke za ka rinka kallo a matsayinka na musulmi mu'amalarka da mutane ita fa Allah zai yi mu'amala da kai da ita idan kana so Allah ya ji kanka ka ji kan wasu in kana son Allah ya yafe ma ya daga ma kafa ka yafe wa wasu ka daga musu kafa in kana son Allah ya tausaya ma ka tausaya mutane in kana son Allah ya ma alfarma kawa mutane alfarma in kana son ka shiga falalar Allah mutane su shiga falalarka in kana so ka shiga karamcin Allah mutane su shiga karamcinka duk wanda yake so ya ga mai kyau a rayuwarsa to yawa mutane mai kyau zai ga kyau amma duk wanda yake hasada bakin ciki zalunci kaci yake so to zai ga bakin ciki zai ga hasada zai ga kaci a rayuwarsa Allah ba zai kyale shi ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh. rubuta ake ka rubuta yau sai ka ba su akwai tambaya wannan ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana mai amfani amin akwai wani mutum da yake zaune a unguwar mu wanda ya musulunta musulunta ya kasance yana sayar da kayayyakin safaya fat tunda muke a unguwar bai taba yarda mun san wani dan uwansa ba ko bai taba aure sannan duk wanda ya zo wajensa sai ya ce mana ai abokinsa ne da suka haɗu a nan arewa tambaya idan wannan mutumin ya riga mu gidan gaskiya mutanen unguwa za su iya raba dukiyar da ya bari a matsayin sun ci gado ka duba da Allah to tun kafin ya mutu na daɗe ina tunanin wannan tambayar shi kawai kayan safaya fa da yake kallo in ya mutu za su ci gado ai sai ka bari ya mutu din bari za ka yi in ya mutu sai a nemi 'yan uwansa sannan sai a kai baitul ba wani yan unguwa da za a ba idan aka in ya mutum sai a nemi yan uwansa musulmi in duk ba musulmi bane ba sai a ɗauki kuɗin nan sai a kai gidan marayu ko a kai wajen wani aikin alkhairi shi shikenan a yi ba yan unguwa ba za ku ci gadon su ba yan unguwa har ma ka a ce za ku ci gadon su wani ya rinka Allah Allah ya mutu naka ba man to ya kawo ma wai a rinka lissafin mutum ma gadan sa ya za a yi da shi kai dai ba ɗan uwanka na jini ba kai ba ina ruwanka ma da sa ido ma kai ka ma sa ido ka fara tunanin wai wannan in ya mutu ya za a yi tsurku ne wallahi to me ka wannan to ka tashi ka nemi na kanka ka tashi da abubuwa ka tashi da al'amura shikenan Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum